next day or two, we can start, you know, we'd have got approval from the Sudanese government to start moving our uh, people. Ministan harkokin wajen Najeriya kenan Mr. Jeffrey Onyema ke bada tabbacin cewar daga yau zuwa gobe Najeriya za ta fara kwaso 'yan kasarta daga Sudan inda rikicin cikin gida ke ci gaba da kara tsananta. Ministan ya ce suna jiran samun sahalewar gwamnatin Sudan ne da nufin fara kai 'yan Najeriya zuwa makwabciya kasar Masar daga inda kuma za a yi jigilar su domin a dawo da su gida Najeriya. yana mai ci gaba da cewar tuni ana magana da ofisoshin jakadancin najeriya da ke masar da sudan don tsara yadda za a yi wannan jigila a daidai lokacin da amurka ta yi amfani da jiragen yaƙi domin kwashe jami'an diflomasiyar ta sama da ɗari daga birnin khartoum su ma ƙasashe irin su faransa Jamus da dai sauran ƙasashe tuni sun yi nisa wurin kwashe mutanensu da ke kasar Sudan ɗin. A daidai kuma lokacin da ake wannan dogon turanci, ɗalibai 'yan Najeriya da ke birnin Khartoum sun shaida min cewar a halin yanzu suna cikin halin tsaka mai wuya. A sunana Abubakar gida ina karatu a Jami'ar Sudan International University bangaren kiwon lafiya aji na karshe. A halin da muke ciki da yanzu ɗalibai kan suna cikin fargaba da kuma neman mafita saboda yanayin da suke ciki sannan don matsalar da yake faruwa shine inda ɗalibanmu suke zaune da hostel ɗinsu da kuma apartment inda suke zaune nan ne ainihin inda ake ake barin wutan nan ne ainihin inda ake rigima kuma nan ne 'yan Najeriya mu suka fi yawa to akwai base mazaunin su wa'annan RSF ɗin inda suke zaune kenan Sudanese army suna kawo musu attack multiple daga sama daga ƙasa su kuma suna ƙoƙarin kare kansu ta wannan saboda ana son a anshe shi wannan base din nasu su su suna kokarin karewa so kaga dole a samu matsala to kuma yaran mu suna makotaka da wannan base to shine ma ake ganin cewa kamar tun farko ma wayo ne suka yi suka kafa wannan base din saboda wannan wurin inda wannan makaranta hostel din wannan makaranta yake a International University of Africa kenan so akwai ɗan kasashe da yawa wannan makarantar kasashe da yawa shi yasa suka yi amfani da wannan makarantar sai suka zama kusa kusa da ita saboda su samu yawan irin wannan kariya saboda kaga dole za a ɗan yi tsoro saboda kar a zo a yi wani a sako bomb ko wani abu ya zo ya taɓa ɗalibai to kuma ɗaliban nan akwai 'yan ƙasashe da yawa to kaga faɗan zai zama ya bazu ya zama da ƙasashe ƙasashe da yawa to su ma in suka kawo irin wannan farmakin suna ɗan kiyaye irin wannan area to wannan ƙaran da bindigogi suke yi da kuma jirage da suke ta yawo wannan wurin shi yake sa yaran mu suke cikin tashin hankali sannan wurare da yawa zaka ga yaran mu ba wuta ba ruwa sannan idan wani emergency like medical situation ya faru zaka ga like students ba sa samun like ba hanya asibitoci duka a rufe shagunoni duka a rufe in wani emergency abu ya tashi sai dai cikin wasu da experience experience hakan nan mu dan iya abin da zamu iya yi ba mu samun tallafi daga kowa daga ko ina inda kowa ba mu samun tallafi yau ana maganan kwana tara muna zaune ba wani abin da idan muka kira ita embassy ba wata magana yanzu magana nake ma yanzu haka shi ambasadan baya ma su dan ma yanzu haka baya ba idan muka kira idan muka kira su yambasin, labarin yau daban na gobe daban idan muka kira su cikin wani medical situation sai su ce ba za su iya fitowa ba har yanzu magana da nake ma akwai yan yaran mu waɗanda suke cikin hostel na international university of africa wanda aka ciro su daga wannan kusa da wannan base din aka mayar da su cikin conference hall tsakiyar makaranta kenan nan yaran mu kusan 100 suke kusan 100 suke 80 zuwa 100 haka suke wannan wurin nan suke rayuwa nan suke bacci nan suke tashi ina faɗan wayan abubuwa ne ba wai dan ina so bane dole ne in faɗi gaskiya dan yanayin da ɗaliban mu suke ciki kuma idan ban faɗi wannan abun ba mu musu adalci ba akan haka suka zaɓi zama shugaba su babu abin da zan yi ilimi in faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa kuma muna neman ɗaukin gwamnati jin wannan labarin ya samu ji daɗi shugaban kungiyar ɗaliban najeriya ya ce gwamnatin najeriya ta fa sani cewar in har kwanaki biyun nan suka yi bata kwaso su ba to komai zai iya faruwa Farfesa Muhammad Tukur Baba wani ƙwararre ne a Najeriya. Ana iya cewa gazawa ne ga gwamnatin tarayya da ba ta yi gaggawan fito da mutane ba kamar yadda ƙasashen Amerika, Faransa da sauransu suka yi. To amma ya kamata mu yi la'akari da wasu abubuwa. Na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su Faransa da su Amerika suke da shi. Ka tuna Amerika tura sojoji na yaƙi ta yi ta bi cikin cikin dare ta yi amfani da base nata na soja da ke Jibuti suka shiga suka ɗauko. Duk mayakan ina jin watakila sun san cewa in suka kuskura suka suka eh, fuskanci Amerika dukansu bai zai musu daɗi ba. Kuma kamar yadda na nuna sun yi amfani ne da iliminsu da kayayyakin aikinsu da suka je da helikoptoci na yaƙi. Ba mu da waɗannan helikoptoci na yaki da za su shiga wani ƙasa su fito. Su kansu sojojin america sai da suka yi yawo mil 800 zuwa su shiga su fita kuma sun yi shi ne cikin dare kuma gaskiya america da france tine masu makamai kowa ya san za ta iya musu barna abin da ya kamata mu yi amfani da makwabtan sudan chadi irin su south sudan irin su eritrea uh, egypt da misira kenan da sauransu su taimaka su uh, da kuma mu yi amfani da ƙungiyar afirka a ba mu cewa duk faɗan da za a yi a bar wa mutane su shiga su ɗauke mutanensu a samu kamar yarjejeniya da za a tsagaita ba da wuta na kwana uku sannan a shirya ba dole sai an ɗauko su da jirgi ba ba ma inda jirgi zai sauka kamar yadda na faɗa a baya aiko su faransa da amerika sun yi amfani ne da jirgi mai saukan angulu kuma na yaki wadda bamu da su don haka a kai su wani ƙasa kamar makwabtan sudan din a fitar da su yadda za a zauna kuma a sake wani tsari da za a ɗauke su a dawo da su gida akwai su akwai kuma yara da yawa akwai mutanenmu da suka je cirani da sauransu da yawa duk mai so a samu a fitar da shi dai kasan sudan a kai shi makwabta sannan daga nan sai a fara maganan yadda za a dawo da su ka tuna haka ya faru a ukraine a ukraine ma mun samu wannan kalubalen duk alama duk labarai da muke ji abin nan na kasashen eh, sha'anin da yake faruwa a kasan sudan yanzu dada taɓarɓarewa yake yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria